A cikin watan Fabrairun shekarar 2020 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana matsayinta na soke jam'iyyu 74 sakamakon rashin samun nasara a zaben shekarar 2019 da dai sauran wasu dalilai masu nasaba da rashin cika wasu sharuɗoɗin yin rajista a matsayin jam'iyyu inda jam'iyyu suka garzaya kotu daga bisani. Hukumar INEC ta bakin kakakinta Malam Nick Dazan ta sake jaddada matsayinta na cewa tana kan bakanta na dakon hukuncin kotun koli kafin ta ɗauki mataki na gaba. Mu kuma da zaɓe a ɓangaren mu kuma bisa ga fahimtar mu ba mu gamsu da wannan yanka hukuncin kotun ɗaukaka kara ba. A shi yasa muka garzaya zuwa kotun koli mu sami cikakken bayani bisa ga irin fahimta namu na dokokin zaɓe da kuma kundin tsarin mulki. To kawo yanzu kotun koli bata riga ta ta yanka hukunci ba. doka bai kamata ba a ce ana sauraron wannan yanka hukunci a yi wani abun da zai zama kamar ana kasa landan ma ita kotu dole ne a saurari kotu sai yayin da ta yanka hukunci in hukuncin ya zo daidai da fahimtar mu ko kuma ya saba ma fahimtar mu mu yanda muka san doka yake kenan da muka tuntubi fitaccen lauya barista mai nasara kogo game da wannan matsayin na INEC ya bayyana cewa ta samu suke in dai bata samu suke of execution ba then position na court of appeal shine yake sama shine yake aiki yanzu. Umaru Muhammad Mai Zabura shugaban jam'iyyar NDLP da ke ɗaya daga cikin jam'iyyu da INEC ta soke ya ce bai kamata INEC ta ke mutunta umarnin kotu ba. A gani na ke shugaban INEC da yace ba zai sauraren kotun koli da ta mai da jam'iyyoyi ba yace ba zai yarda da umarnin ta ba ba zai mayar ba. Wannan ba daidai ba ne tunda ita duniya wa abin da an ka dogara gare shi in ba kotu ba hatta shugaban ƙasa kotu ta ajiye shi kuma kotu ta yarda da aikinsa shi ma shugaban aina kotu ta ajiye shi kotu ta yarda da aikinsa to dukkan mai rai na duniya in yace zai aikin gabansa dari'a ba ta hukunta shi To yace yana cin kansa babu shari'a a kansa to wannan ya bata zamantakewa kuma ya karya ma kotu mutuncinta kuma ya karya dokar kasa duk wanda bai yarda da shari'a ba. Sunana Alhaji Musa Adamu take Dama ni na kai su kara ai ni ne na cina ciyaman na ACD a Dubas Congress da Makar. Kuma akai ana kara akan tayi kurakurai. Kuma mun kai har a Court a Court ta ba mu jojiman cewar abin da ana ta kuskure ta yi. Shi satin da ya wuce saboda maganan zaben da za za a yi a alambara shine gaba ɗaya mu muka je ana e muka rubuta takardu na maganan firamare ana e ta karba ta mana sitamfi ta bamu bayan mun bar ana e kuma ban san me ya faru ba sai nake ji a iya ana tana cewa ita ba za ba to me dalili ta karbi takardun ta sitamfi to saboda haka shugabancin ana wato akwai rauni a ciki saboda menene rauni abubuwan ba dan Allah ake yi ba a nasa bangare tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar LP Malam Usman Zaki Muhammad ya bayyana nasa ra'ayi kan lamarin. Kin san lamarin yau sai a hankali domin babu yadda za a yi a ce a ƙasar da muna da jam'iyyu kusan ɗari da ashirin muna da 'yan takara na shugabancin kasa kusan ɗari da ashirin. Ya zama hauka. Na yi takara a jam'iyyar Labour Party waɗanda aka prescribing waɗanda ba su da ofis ofis ɗinsu yana cikin motar su yana cikin kunan su duk inda suka je ofis ɗinsu yana nan tare da su ba su da ofis ba su da magoya baya ba su da mabiya. Sun yi ne kawai don ya zama jari hujja gare su lokacin da aka za a yi takara a ce ai muna da jam'iyyu kaza dan takara mai karfi mai kuɗi sai neme su don haɗin kai wanda babu dan ba su yin komai wanda da aka yaka don siyasa yanzu kan yawa mai amfani su suna fari na ta gaba ɗaya bai kamata mu wuce jami'u ko guda hudu ko biyar ba INEC dai ta ƙara jaddada cewa jam'iyyu sha takwas take sane da su waɗanda za su iya tsayar da 'yan takara kamar yadda dokar zaɓe ta tanadar Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya